فاصطف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 182 littafin galibin haram littafin ibn hajar al'asfalani muna cikin kitabu siyan kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na ɗari bakwai da ɗaya zuwa hadisi na ɗari bakwai da tara insha Allah waɗannan hadisai suna karanta da mu hukuncin azumi na nafila da kuma kwanakin da aka hana yin azumin nafila wato matsayin azumin nafila a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه an karɓo hadisin nan daga abu sa'idin al-khudri Allah madaukake ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من عبد ya yasumu yawman fi sabilillah babu wani bawa wanda zai yi azumin wani yini a hanyar Allah wato babu wani mutum wanda zai yi azumin yini guda a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala illa ba'ada Allah bi zalika al-yawmi face ta dalilin wannan ranar Allah madaukaki ya nisantar an wajhihin nar wato ya nisantar da wuta daga fuskarsa sabi'ina sarifa tsawon wato shekara saba'in babu wanda zai yi azumin yini guda a hanyar Allah face ta dalilin wannan azumi na yini guda Allah madaukaki ya nisantar da fuskarsa daga wuta tsakanin fuskarsa da wuta tazarar ta kai gajiyar shekara saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar alkari maimakon ya ce sabi'i na sanatan ko sabi'i na ana akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan kalma ta alkari domin shekara tana da zamun na guda hudu alkari Shi ne farkon kaka a wani shita da larabci a shi ne kaka kamar sai dai wannan lokaci wato a kasashe da yawa na duniya shi ne lokacin da ya fi daɗi ga ɗan adam a shekara gaba ɗayanta a cikin zamunan na shekara guda hudu babu zamanin da ya fi daɗi ga ɗan adam kamar alkari shine awwalu shita farkon zuwan kaka shi ke kira alkari da larabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan kalma saboda ya nuna maka daɗin da za ka ji a wannan rana wace rana ke nan ranar kiyama fi yaunin kana da gidaru 50 na alfasan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim hadisi na 2287 ya tabbatar mana tsayuwar da za a yi a filin hisabi yini guda ne yini ɗaya ne daga cikin wato yini na kiyama yini guda aka ware saboda tsayuwar hisabi shi ne allah madaukaki ya ce wannan yinin tsawonsa kamar shekara dubu hamsin ne Yau ne yawmin kana yadkaruhu 50 alf alfasan. ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ma ba da dai ba sai wa kimanta ya kai tsawon shekara dubu hamsin to wani abin tsoro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaji a filin hisabi Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo ta jahannama kuma kowa yake tsaye a filin hisabi zai ga wannan wutar da mumini da kafi wannan ya zo cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> zai kawo wutar jahannama a filin hisabi waji a yawma izin bi jahannam yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra Allah maɗaukaki ya ce a wannan yini yini guda wanda tsawonsa ya kai shekara dubu hamsin za a zo da wutar jahannama to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana wata falala ta azumi idan mutum ya yi azumi guda ɗaya na yini ɗaya kur ma min abdin ya sumu yawman fi sabilillah babu wani bawan da zai yi azumi yini ɗaya tak idan ya yi wannan azumi a hanyar Allah to Allah tabaraka ta'ala zai matsa da jahannama daga fuskarta a filin hisabi tazarar da ke tsakanin jahannama da fuskarta ta tafiya shekara eh, shekara saba'in kuma tsayuwar da za a yi a filin hisabi shekara dubu hamsin kaga ko ina aka nisanta da wuta saboda azumin yini guda ne ga zatonka mutumin da ya azumin nan da yawa kamar kenan ya yi makansa garkuwa daga wutar jahannama a tsayi wanda za a yi a filin hisabi Allah ta sa yana cikin waɗanda za su tsira a matsalar da aka samu game da wannan hadisi wato shi shine wani irin azumi ake nufi babu shakka azumin nafila ce ba azumin farilla ba ba azumin ramadan ba ne domin da azumin ramadan ne da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah wanda kaga kwadaitarwa ne inda azumin farilla ne ba za a kwadaitar da kai ba domin dole babu wani mutumin da zai yi azumin yini guda a hanyar Allah to inda matsalar take kenan me ake nufi da hanyar Allah malamai fahimtar su zo gida biyu in ka duba hashiyatul imam sindi ala sunan ibn majah wani malami da ake kiransa da imam sindi da ya rasu a makka ba da dadewa ya yi sharhi ma sunan ibn majah juz'i na biyu shafin 334 ya ce abin da النبي صلى الله عليه وسلم يكي نفي لسبعين قريبا سبعين عاما ba wani bambanci ba ne tsakanin alkariku da an nan da asana da alkari duk ma'anar su guda a cikin wannan hadisi amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da kalmar alkari maimakon ya ce kalmar asana saboda ya nuna maka daɗin da za ka ci idan aka nisantar da wuta daga fuskarka za ka ji daɗin rayuwa a tsayuwar da za a yi a filin hisabi wani irin daɗi in ka dubi shekara akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi akwai to sai mazan Allah ya ciro lokacin da ba na zafi ba ba na sanyi ba shine alkari annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da wannan kalma don ya nuna maka dadin tsayuwar da za ka yi dadin tsayuwar da za ka yi a filin hisabi idan dai ka yi azumin yini guda a hanyar azumi hadisin ya ce mutafaqun alaihi الإمام البخاري ومسلم في اتفاق وجه رواية واللفظ لمسلم kuma lafazin da ya zo cikin bulugun maram lafazi ne wanda al'imamu muslim ya rawaito a littafinsa yana kitabu siyam babu fadl siyam fi sabilillah liman yutiquhu bila dararin wala tafwit haqqin al-imam al-bukhari ya kawo hadisin cikin kitabu jihad wa siyar babu fadl sawm fi sabilillah wato hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim amma lafazin da ya zo cikin bulugul maram lafazin al-imamu muslim lafazin al-imamu bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kariba illa dai bambancin ba'ada Allah da ba'ada Allah wanda duk ma'anar su guda Allah zai nisantar da fuskar mutumin da ya yi azumin yini guda a hanyar Allah daga wuta tazarar shekara saba'in tsakaninsa da ita a ranar hisabi al'imam sindi ya ce ya ne an naha masafa la tokoka illa bisairu saba'in ana tsakanin fuskar mutum da wutar jahannama tafiya ce da dole sai ka ɗauki shekara saba'in kafin ka ratsa wa huwa kinayatun an husulil bu'd wanda yana mana ishara da cewa akwai nisa mai yawa akwai nisa mai yawa tsakanin fuskar mutumin da ya azumi guda a hanyar Allah da kuma wutar jahannam to da aka ce fi sabilillah yana daukan ma'ana biyu wani irin azumi ne ake samun irin wannan falala yana daukan ma'ana biyu saboda shi abinda mazan Allah ya faɗa fi sabilillah me ake nufi da fi sabilillah yahtamilu anna al-murad bihi mujarrad ikhlas niyya idan aka ce wani ka ba da sadaka fi sabilillah kaga ana nufin kai da ikhlasi ke ka tsarkake zuciyarka sadakar da zaka bayar da ka ba da ita da wata manufa ba illa kawai sai dai manufar dacewa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala to kalmar fi sabilillah in ka lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam tana daukan ma'anar ikhlasi ikhlasi abinda za ka yi ka karkake zuciyarka ka yi domin Allah wanda ka yi abu domin Allah sai ake ka yi fi sabilillah yana daukan wannan babu shakka ya zo cikin hadisi da yawa don haka idan aka dauki ma'anar fi sabilillah da annabi ya faɗa cikin wannan hadisi yana nufin kenan kowane azumin nafila kai guda ɗaya. za ka samu irin wannan falala idan mun kaddara ma'anar fi sabilillahi da ma'anar ikhlasi ikhlasun niyyati lillah ka tsarkake niyyar ka domin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna cewa kowane azumin nafila kai kana samun irin wannan daraba to sai ma'ana ta biyu ya kamilu annal murada bihi fi sabilillahi a cikin alqur'ani ya zo da ma'anar yaki ya zo da ma'anar yaƙi domin idan aka ce hanyar Allah to ya kamata a ce an taka ta ne kafin a kira ta hanya wanda shi ne ma'ana ta zahiri wanda ya yi azumi a tafiyarsa tafiyar kuma hanyar Allah ta ta'ala to idan ya yi tafiya a hanyar Allah kuma ya haɗa tafiyar da azumi shi ne malamai suka ce abinda manzo yake nufi shi ne kaunihi jiya. ka tafi jihadi sannan ka haɗa jihadin da azumi to shi ne wanda ke samun irin wannan falala kuma wasani huwal mutabada wannan ma'ana ta biyu ita ce ma'anar da ta fi kama da ainihin ma'anar eh, eh, manufar annabi sallallahu alaihi wasallam ka haɗa azumi da kuma jihadi ana jihadi ana azumi wanda sahabbai sun yi sahabbai sun yi haka don haka mutumin da ya tafi jihadi sannan kuma ya haɗa jihadin da azumi na rana guda shi yake samun wannan halal ba wai haka kawai don kayan azumi na lafiya kake samun wannan ba kuma wannan ita ce ma'anar da tafi rinjaye ita ce abin da galibi malaman hadisi suke ɗauka kamar misali al'imamu muslim al'imamu muslim sunan babin da ya yi ya ce babu fadli fi sabilillah liman yutiquhu wanda zai iya kenan fa kaga ya nuna azumi yana da wahala wani irin azumi an tafi jihadi kuma kana yaki ga jihadi eh, kana kana kana azumi an tafi jihadi kana azumi kaga ba kowa zai iya juriya ba wala ta shi jihadi wannan shi saboda haka galibin malamai suna kaddara da wannan hadisi da cewa yana ma'ana ma'anar azumin nafila a lokacin yaki kuma yana ɗaukar ma'anar ikhlasi wato ka dai azumin nafila ya zama kayi ne domin Allah subhanahu wata'ala kowanne mutum ya ɗauka yana dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da hajjar ya kawo hadisin da farko saboda wannan azumin ya fi wahala wannan azumin ya fi wahala daga cikin nau'ukan azumin nafila azumi ne wanda an yi shi a cikin tafiya mai wahala saboda haka yasa ladan ma take da bambanci ladansa da bambanci حديث نبوة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وما أنكر حديث من لدى عائشة الله يبارى مسير قالت عائشة وما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تجي أنا بابا mu labarin yadda rayuwar manzon Allah ta kasance a gida matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ba da gudunmawa ga rayuwar musulunci gudunmawar mai girman gaske domin babu yanda za a yi kasar rayuwar annabi a cikin gida sai ta hanyar labarin matansa matansa suke ba da labarin yadda annabi ya yi rayuwarsa a cikin gida tunda kai baka shiga ba za ka sani ba da yin rayuwar da ya yi cikin dare to matansa suna ta ba da labari saboda haka yasa har aka iya hada aka iya haɗa sunna wuri guda ga ibadar waje ga ibadar gida yana daga cikin bayanin da aisha ta yi game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi sannan nafila ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suru hatta na kula la yuftir manzon Allah ya kan yi azumi har mu mukan ce ba zai sake aji azumi ba ya kora azumi ya jera azumi ya dinga yi babu fashi har sai matan sa mun ce to yanzu dai kan zo fi sake barin azumi wa yufir sai ya aji azumi daga baya hatta na kula ya sun har sai mun ce ba zai sake azumin nazila ba kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi azumin nazila har sai an yi zaton ba zai sake bari ba kuma yakan bar yin azumin nazila har sai an dauka wato ba zai take yi ba wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala azumin wata guda cik ban taɓa gani ba illa ramadan sai dai azumin ramadan Duba yadda take gaya mana rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan wannan bayani ne na ilimi yadda za ka gane yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki azumi yaya azumin nafila yake da kuma azumin farilla wa ma ra'aytuhu fi shaharin ban taɓa ganin sa a wani wata akthar min siyamin fi shaba wanda yafi yawaita azumi ba kamar watan shaba. ibn hajar bayan ya kawo wancan azumi mai wahala shine azumi a lokacin da aka tafi jihadi sai kawo azumi wanda ke bin bayansa ta wajen muhimmanci shine azumi watan sha'ban dalilin da sai ya kawo hadisin nake wa ma ra'aytuhu fi shahrin ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani wata ba akthara Min siyama watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumi fi sha'ban fiye da watan sha'ban sha'ban shine watan sallan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawai ta azumi a cikin watan sha'ban muttafaqun alaihi hadisin shi ma al-imam bukhari da muslim sun daidaitu ta wajen riwaya. wal lafzu li muslimin kuma lafazin da ya kawo a cikin bulugul mara. lafazin da ya zo riwayar al-imam muslim ne yana kitabu siyam babu siyamin nabiyyi fi gairi ramadan yanda azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani wata wanda ba ramadan ba idan kana so ka san yaya annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake azumin nafila to ga jikin aisha Ka gaya mana yanda rayuwar manzo ta kasance game da azumi azumin ramadan yana cika shi watan gaba ɗayansa amma ban da ramadan babu wani azumi da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cika wata guda yana yin kuma hadisin gashi ya samu makura ta wajen inganci to amma akwai cikas da aka samu cikasin da aka samu shine mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wannan shine bayanin Aisha akwai matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiranta ummu salama ita kuma ta ba da labari ita ma hadisin ta yana sunan nasa'i ta ce na ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin annabi ya sumu shaharaini mutatabi'aini yana azumin watanni guda biyu a jere ba illa sha'ban wa ramadan su dai watan sha'ban da kuma watan ramadan kaga aisha ta ce ban taɓa ganin ya cika wata guda yana azumi ba in ba ramadan ba ummu salama kuma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba gani ya yi azumin watanni biyu a jere ba daidai sha'aban da rababa ya nuna gaba ɗaya su annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan tirmidhi al-imam tirmidhi yace isnaduhu sahih kuma yana sunan abi dawud abin mamaki shine wanda ya rawaito hadisin aisha abu salama shi ya rawaito hadisin ummu salama mutum guda an ummi salama an nabi sallallahu alaihi wasallam أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما فنشين لفظا الإمام أبو داود حديث أم صلمة أم صلمة تتشي النبي صلى الله عليه وسلم فوان شيكارا باب وكا قدا وان النبي صلى الله عليه وسلم يكي أزمين سجباء إلا شعبان يصله برمضان رمضان idan ma larabcin ka a can baka gane ba kawai nan ka yi shi dalla dalla lam yakun yasumu min sanati shahran tamman illa sha'bana yasiluhu bi ramadan kaga ka tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin sha'ban ya hada da ramadan kuma wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2048 hadisi ne ingantacce saboda haka hadisin aisha ya inganta hadisin ummu salama ya inganta wayar wato hadisan duka guda biyu mutum guda abu salama rawahu an kullum min aisha wa ummi salama don haka anan sai malaman hadisi suka ce ya za a yi haɗa waɗannan maganganun guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ji aisha ta ce ba ta taɓa ganin ta ya cika azumin wani wata da in ba ramadan ba illa da yana yawaita azumi a watan sha'ban in musamman ba ta tabbatar yana haɗa azumin watanni biyu a jere akwai malamin da ake kiransa ibn mubarak wani babban malami cikin magabata yana cewa rashin fahimtar larabci shi ke sa ka ce ko akwai wato tukka da warware cikin maganganun matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar kasar larabci yanda larabawa suke magana su ja'izun fi kalamil arab da larabci kamar hausa ne hausa ma tana da wannan tsari idan sama aksara shahari idan mutum ya dauki mafi yawan kwanakin wata yana azumi sai a ce sama shahar kullum wani wani ai yayi azumin watan gaba ɗayan misali da hausa mutum zai ce maka wallahi jiya ban yi bacci ba kuma ya yi bacci ba amma zai ce wallahi jiya ban yi bacci ba zan tashi hankali ya kuma yi bacci illa dai ya daɗe baccin bai zo bane ya ce a jiya ban yi bacci ba to wannan tsari na larabci da kuma tsari na hausa yana tafi wuri guda wa yuqalu qama fulanun laylatahu ajma' da larabci akan ce wani ya tsau tsawon dare yana sallah ولعله قد تعشى واشتغل ببعض امره الهالك وعبد ابن المبارك يا من جنجل الا دي يا دقي دي بكين بس اي اول دري بن جبتشي با شيني ما با وي اكو توكا دا ورورا بني مغانا عائشه غسيا الله يبارك رسولك فدوب نيل الاوطار مع الامام الشوكاني وجلنا في الشافعي 391 شافعي وانا حديث haka fathul bari na ibnu hajar shi ma sharhin wannan hadisin mujallal na biyar shafi na 387 ibnu hajar ya kawo hadisai duka biyu hadisin aisha hadisin ummu salama ya ce ma'anar hadisan duka biyu ɗaya ne kana yasu mu'zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin mafi yawan kwanakin sha'ban mafi yawa kamar yadda aisha ta faɗa واستدل عليه برواية عائشة عند مسلم أكوي وكا رواية عائشة لتزوء صحيح مسلم باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضى akwai wata riwayar kuma da aka samu daga Aisha da take magana hadisin 746 sahihu Muslim al-Imam Muslim akwai sashin da ya ware saboda bayanin kiyamun layin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nafila cikin dare saboda haka sai ya ɗauko bayanin aisha allah ya ƙara mata yarda yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nafilarsa a cikin dare akwai waɗanda suka tashi musamman suka zo wurin aisha suke mata tambaya hadisin yana da tsawo in ka duba sahihu muslim amma a takaice aisha ta ce musu wa kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza salla idza A ahabba an yudawima alayhi ta gaya musu wata ka'ida game da a annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo idan ya yi wata sallah to yakan so ya dawwama yana irin wannan sallah bai fata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya rike wani aiki bai barin kuma ya faɗa cikin hadisai da yawa ahabbul amali ila Allah adwamu aikin da Allah ya fi so shine wanda ka rike ka dawwama ka tsaya a kansa ba fashi amma don kayi yau ka bari wannan baka yi ba ka ba aikin da Allah ya fi so shine in ka rike ta ba za ka bari Allah ka sa mu iya tsayuwa kan gaskiya suna tambayar ka yaya nafilar dare ta annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake qiyamul layl sai ta gaya musu ka'idar ibadar annabi me ma'anarta? wallahi aisha tana da ilimi mai zurfin gaske duk masana hadisi sun tabbatar da wannan don haka in za ta ba ka amsar tambaya sai ta ba ka shi da ilimi kaga sun tashi sun zo wurinta saboda su yi tambaya gare ta yaya ibadar annabi ta zama a cikin dare sai aisha ta ce to amsar da zan ba ku kar ku ɗauka wai wani dare ne ban da wani dare idan annabi ya rike aiki baya amfani saboda haka duk tsawon shekara irin ibada ce kafin ma ta ba su amsa kafin ma ta ba su amsa ta gaya musu wannan ka'ida idan salla salatan ahabba an yudawima alayka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wata sallah to yana dawama akan ta misali idan ya rike raka'a hudu yayi yau to karka dauka gobe zai fata hudun nan haka zai jibi hudun nan gata hudun nan ba fashi shi ne ta ce wa kana idan galaba a wajen an qiyamin layl ana samu tun da shi ma dan adam ne ana samu lokacin da rashin lafiya yana hana shi qiyamul layl akan samu lokacin da bacci ya rinjaye shi saboda misali ya dawo tafiya ko wani aiki akwai gajiya to idan aka samu dare wanda manzo bai yi irin wannan nafilar da ya saba yi ba to sai ya yi wannan nafila wato sallaminan nahari sun tai ashirar ta raka da rana sai ya yi nafila raka a goma shan wato ya cike wancan gidi na ibadar da ya saba yi a cikin dare don haka sai ta ce musu wala ta masu ta ce musu wala a'lamu nabiyallah بن فأسن النبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة من فأسن النبي صلى الله عليه وسلم يأتوك القرآن أجري كتابا من فأسن جنيبا ولا صلى ليلة إلى الصبح قوبا فأسن النبي صلى الله عليه وسلم يا جنج صلى فرج لي رأيك من فأسن جنيبا فتويك يصلى كما يفجي ولا صام شهرا كاملا غير رمضان kuma ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wani wata gaba ɗayansa ba in ba wata ramadan kaga wannan hadisi sai ya ƙarfafa wancan riwaya ta abu salama an aisha wanda ya zo a cikin bulugun mara aisha ta ce ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wani wata gaba ɗayansa ba in ba wata ramadan hadisin yana sahihul bukhari kitabu sawm babu ma yuzkaru min sawmin nabiyyi wa ifari don haka ibnu hajar ce hadisin aisha ya tabbatar babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yin azumi ya cika wata yana yin sa ba in ba wata ramadan ba bayan haka ma akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda yana sahihul bukhari abdullahi bin abbas shi ma ya ce ma fama nabiyyu shahran kamilan qabla annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yin azumin wata guda cikakke ba san gaira daban in ba wata ramadan ba wa yasumu hatta yaqulu al-qa'idu la wallahi la yufṭir annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi azumin nafila har ma mai lura da shi zai iya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai sake aje azumi ba wa yufṭir hatta yaqulu al-qa'idu la wallahi la yasum annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daina azumin gaba ɗaya sai daina yin azumin nafila har ma mai lura da shi zai ɗauka ba zai sake yin azumin nafila ba kamar yadda Aisha ta faɗa sai ya zama Abdullahi bin Abbas ya faɗa don haka babu shakka hadisin su shine yake fassara bayanin ummu salama Allah ya kara musu yarda saboda haka sai ibnu hajar ya ce me hikimar da kasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi yawai ta azumi cikin sha'ban malamai suna so su gane malamai suna so su gane idan aka ce duk watanni goma sha ɗaya na shekara babu watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawai yawaita azumin nafila sai watan sha'ban sai malamai na so su gane me hikimar haka annahu yaqubuhu ramadan wa yasumuhu muftarad وكان يكثر من الصوم في شعبان كثر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في ايام رمضان فكما تغني كان يوا وتني دا اكو النبي صلى الله عليه وسلم بسامدا مريم ازني با بسامدا مريم ازني الناس لا بتون دغا وان حديث ابن عائشه دا عبد الله بن عباس ما الله يكن دين ازني هر كدوكا بزي تاكي با يا نونو ذا اكي سامو وسا غدا yakan daina har ka ɗauka ma ba zai sake yi ba wannan ya zo cikin bayanin sahabbai saboda haka akan samu watannin da bai mayi na azumin nafilan ba to don haka idan aka zo shi a baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan kwanaki na watannin sai ya jera su sai ya yi su a cikin sha'aban saboda haka yasa ake ganin sha'aban shine watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita yin azumin nafila akwai malaman da suke ganin haka saboda wani hadisi da aka samu daga ita musulama da kuma wasu sahabbai da suke magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama waɗancan azumi ne na nafila kuma wannan yasa ake ganin ba laifi bane don idan ka saba yin wani azumi sai ya kubuce ka rama ba laifi bane kamar nafila ce nafila raci ba ka saba yin nafila kafin azhar ko bayan azhar ko kafin la'asar ko bayan maghrib ka saba yin wata nafila sai zama an samu lokacin da baka samu damar yi ba daidai ne ka rama ta annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yana rama azumi da ya zama to muhimmi kamar yadda Aisha ta faɗa idan bai samu damar qiyamul layli ba da rana sai yayi azumi sai yayi nafila raka'a goma sha to haka ma azan idan bai samu damar yin sa a wani wata ba idan an zo sha'ban sai ya kamar ya rama kafin ka shiga ramadan wanda ya nuna cewa wata ne na ƙarshe bayan hakan akwai hadisin usama bin zaid wanda shi ma hadisin ya inganta yana sunan nisa'i sunan abi dawud da sahihu ibnu kuzaina usama bin zaid ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان أسامة بن زيد masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma manzon Allah yana nuna kaunarsa ga wannan yaro ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah ni ban ga kana yawaita azumin nafila a wani wata ba fiye da sha'ban ne hikima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaka shahrun yadkhulu yadkhulu an-nasu anhu shi Shaban da kake gani wani wata ne da mutane suka rakkanu game da shi mutane sun rakkanu wato ba su gane falalarsa ba wata ne da ke tsakanin rajab da ramadan annabi ya faɗa saboda ya tabbatar mar wannan watan yana tsakanin rajab da sha'ban wata ne da mutane sun rakkanu game da falalarsa wa huwa shaharun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin kuma gashi wata ne da ake tara ayyukan mutane na shekara a cikin wannan wata sai a kai ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin aikin bawa amma aikin mala'iku da Allah ya ba su kenan su tara aikin ka a kai ma Allah tabaraka wa ta'ala bayan wanda ake kai masa kowace rana fa uhibbu an turfa amali tunda na sani ana kidayar ayyukan mutane na shekara a kai ma Allah kamar report na shekara ce rayuwarka kullum ana kai ma Allah tabaraka wata'ala bayani game da abin da kai a kowace rana sannan a shekara kuma a tattaro a kai ma Allah subhanahu wata'ala yana nuna yanayin tsoron Allahnka yanayin ka wajen kiyaye dokokinka yanayin tsayuwarka da ibada to a sha'aban ake yin wannan saboda ramadan za a buɗe wani sabon shafi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im wannan ya sa ni kuma nake son idan an ɗauki aikin na sai a kai ma Allah ya ce mun bari ma yana azumi in ji annabi sallallahu alaihi wa wasallam kaga aikin kenan cikin ka za a ce an bari ma yana azumi kaga ya zamanto aikin report din da za a kai na ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cikon su shine azumi ya ga mu samu bin zai yace wannan yasa kaga <clears throat> nake ka azumi wato a watan sha'ban wato in ka lura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wata ne da mutane suka rafkana game da falalansa rafkanuwan shedan ya sa sai ya ɗauke darajar sha'ban shedan ya dora ma watan rajab watan sha'ban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida wanda yana cikin mu'jizar manzon Allah mu'jiza ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana zaka shahrun yadkhulu an-nasu an sha'ban wata ne wanda mutane sun kanu game da falalansa kaga annabi ya faɗa to haka yake don ya sa a hausa akwai watan sallan sufi idan aka ce sallan tsofi kaga ba magana azumi ko an ɗauke azumin daga watan sai aka mai da shi baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar mana da watan yace baina rajab wa ramadan shi wannan watan yana tsakanin rajab da watan ramadan manzo Allah ya faɗa saboda Allah ya nuna masa abin da zai faru bayan tafiyarsa don haka azumi a watan rajab ba shi da wata falala kamar inda malamai suka kawo ka a kai misali ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafin 290 amma taksisu rajabin mutum ya ware watan rajab jami'an bisaumi ya dinga azumi a watan rajab gaba ɗaya watan rajab abul itika ko ko ya itikafi watan rajab gaba ɗayan shi فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باب وتحجة تزود عن النبي أكثر هذا ولا أن أصحابه بما شيكا كأنه فحبا سما بأسان وتحجة إن كان تحجيا جميل عزمي أو ترجم كم بما صحابي باب ولا أئمة المسلمين كودا من يما لما يبعث أتاريك من يعرس الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل بزوغة تابعي ba a samu sun kwadaitar da mu game da azumi a watan rajab ba babu hadisin manzon Allah babu kwadaitarwar sahabbai babu kwadaitarwar manyan malamai ba magabata bal qad sabata fi sahihi anna rasulullah kana yasumu ila sha'ban wa lam yakun yasumu min sana akthar mimma yasumu min sha'ban babu wani wata da manzo yake yawaita azumi sai watan sha'ban min ajli shahri ramadan saboda tinkarar wata ramadan wa amma saumu rajabin bi khususi mutum ya ware watan azumin tsofi ya ce zai ringa azumi gaba ɗayansa akwai hadisai ba shakka amma fa ahadithuhu kulluha da'ifa bal mawdu'a duk hadisin da aka samu game da falalan watan rajab ba su inganta ba ya ce kai kage ne ma don in aka ce mabu ana nufin kage aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam la da ahlul ilimi ala shay'in min babu wani malami da ya taba dogaro da wani hadisi wanda aka nuna falalan watan rajab walaysa min al-da'if alladhi yurwa fi fada'il kuma raunin hadisan ya fi karfin a ce za a iya aiki da shi saboda kwadaitar da mutane akan aikin alkhairi bal ammatuha min al-mawdu'atin makzuba gaba ɗaya hadisi da aka rawaito dangane da falalan azumin watan rajab ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ne san kashe shi dacewa saboda duk mutumin da yawa annabi ƙarya ya kwanda sanin makoma sauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan Allah ka kare mujalla na 23 shafin 413 malamin ya ce fa amma in sha'u salatin bi adadin muqaddarin wa qira'atin muqaddara hatta sha'ban ita kanta abinda aka ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi amma za ka iya samun hadisai waɗanda suka yi magana a kan keɓe wata rana cikin sha'aban da falala kamar misali rabin sha'aban akwai hadisai idan sha'aban ya kai tsakiya akwai falala game da wannan rana a yi azuminsa da wannan gaskiya duk hadisan akasarin masana hadisi sun ce ba su inganta ba sanda akwai ibn rajab cikin littafin salafa isul ma'arif shafi na 260 da ابن العربي فشرح جيي مثلا الترمذي عربة الأحوذي المجلد لو شاف جيي كل عشرين ده بقي ده لتابع كما أحكام القرآن مجلد لو شافنا هو مشاشدة حكم ابن القيم الجوزية في لتابع المنار المنير شاف جيي سبعين ده وده نهج كيد أي مجانا جمد رونين أز... أه... روني جمد روايوين كان جمد طلل الأزمي وكان رجب in kana da al na da ibn al-jawzi ya kirga su gaba daya hadisan da duk suka yi magana game da falalan azumin rajab da kuma falalan azumin rabin sha'ban ko kuma ibadar da za a yi a daren rabin sha'ban duk waɗannan hadisan ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam nan da shine mafi inganci tusalla jama'a raki ba ta hadin salawatin masu don akwai hadisan ma da suka ce za a yi sallar jam'i a hadu a yi sallar jam'i ta nafila salatuwar raga'ib salatuwar raga'ib za ka ga ana ta faɗaitarwa a kai kuma ƙirƙira ce ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin ta juma'ar farko na watan rajab juma'ar farko ta watan rajab rajabin da kuma lokacin da watan sha'ban ya kai rabi za a yi irin wannan sallah sallah ba ta da asali daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka duk malaman sunna suna cewa ba daidai bane mutum ya kirkiro wata ibada wacce ba ta da asali daga manzo annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya karanta da mu yadda ake sallah da yadda ake azumi ba ka da ikon ka kirkiro wani aiki sai dai ka ji abin da manzon Allah ya faɗa wannan shi ne don haka idan aka samu wata nafila to ya kamata ka auna ta da bayanin masana mai masana suka ce game da wannan hadisi domin akwai kareraki da aka yi da yawa aka jingina su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ga tsawatar wanda annabi yayi wanda ya min kariya da gangan ya tanada wurin zaman sa a wuta tun da mutuna ba to kaga ba daidai bane mu yi aiki da abin da ya tabbata kariya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث من طريق قيل أوكو وعن أبي ذر أنكر حديثنا لدى أبو ذر الغفاري sunansa jundub بن جنادة al-gifari النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الجفاري يتي من ذا الله يامن أمرني أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام أكون وتا من الناتلة نفانكي أكو النبي صلى الله عليه وسلم يامن أمرني Suwa suwaye nan sahabbai ya mana umarni a kowane wata na yi azumin nafila na kwanaki uku to sai abu zar bifari ya ayyana waɗannan kwanaki guda uku ɗin salasa ashara ranar sha uku ga wata wa arba'a ashara da ranar sha hudu ga wata wa hamsa ashara da kuma ranar sha biyar ga wata wato tsakiyar wata ke ranar sha uku da ranar sha hudu da ranar sha biyar الإمام النسائي يروي له هذه في رواه النسائي وما ولا فقرين حكى يزوجين سنن النسائي إلى كتاب الصيام باب الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر والترمذي الإمام الترمذي شما يروي له هذه هنا كتاب الصوم باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام كل شهر وصححه ابن هبان ابن هبان يا إنجل تظن حديثي واتو wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan hadisin yana da kyau ba ma abu zarrin gifari kadai ba sahabbai da suka ruwaito umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a rika yin azumi kwanaki uku a kowane wata sahabban suna da yawa akwai abu kata da salamisari أكوي عبد الله بن عمر أكوي قرة بن إياس المزني أكوي عبد الله بن مسعود أكوي أبو أقرب أبو أقرب سنن مسلم أكوي عبد الله بن عباس أكوي عائشة ما تسا الله الغار متيرجع أكوي قرة بن إياس كبرين آه، لم كتشيسن أكوي عثمان بن عبد العاص جرير بن عبد الله البجلي أكوي كم معاذ بن جبل kaga sahabbai sun kai goma sha waɗanda suka rawaito hadisin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a riƙa yin azumi kwanaki uku a kowane wata al-imam tirmidhi da ya rawaito hadisin ce hadisu abi zarrin hadisun Hassanun. hadisun abu zarr al hadisi ne mai kyau wa qad ruwiya fi ba'd al-hadith amma ruwaito ba wai umarnin annabi kawai ba amma ruwaito falalan azumin kwanaki uku din ne falalansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sama salatata ayyami min kulli shahrin wanda ya azumin kwanaki uku a kowane wata kana kaman fama dahara yana kamar wanda ya azumi tsawon shekara saboda duk abin da mutum ya aikata yana samun lada goma alhasanatu bi asharati amsalih idan mutum ya yi aikin lada zai samu bi ashirin asaliha ninki goma na ladan wannan aikin da yi saboda haka idan mutum ya ɗauki watanni goma sha ɗaya yana azumin nafila kwanaki uku kamar ya ɗau shekarar ne yana azumi Ta wannan umarnin da abu zarni gifari ya faɗa ne matsayinsa tun da abin da yake amara na rasulullah an nasu min shahar manzon Allah ya mana umarni mu rika yin azumin kwanaki uku a kowane wata ne matsayin wannan umarnin ba wajibi bane ana kiransa al'amur lil istihbab umarni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda mustahabi ya kwadaitar ne ta ya aka yi aka san cewa wannan umarnin na annabi ba wajibi bane mustahabi ne saboda karshen hadisi saboda karshen hadisin da ya zo ta wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumi kwanaki uku a kowane wata kamar ya dau shekara ne yana azumi kaga ya nuna ba farilla bane ya nuna falalarsa ya yi mana bayanin falalarsa don haka umarnin yana faɗaitar da mu ne saboda akwai lada mai yawa akwai hadisin abu huraira shi ma ya rawaito illa dai lafazinsa ya zo daban misali yana cewa autani kalili masoyina ya min wasiya masoyina ya min wasiya yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam awsani qalili wannan ya nuna cewa wasiya ce manzo Allah ya ma Abu Hurairah tunda amar wasiya an kwadaita da shi kenan wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min bi salati siyamin salatati ayyamin ya rika yin azumi guda uku na kwanaki uku ne kulli shahri a kowane wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bin umarni da abubuwa guda uku na farko azumi na kwanaki uku a kowane wata na biyu rak'atayyu duha kada in bar nafila biyu na raka'ar walaha wa an utira qabla an anama sannan in rika yin witiri kafin in kwanta in yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasiya ga sahabi bisa la'akari da irin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma abu huraira yayi ma abu huraira wasiya da cewar yayi witiri kafin yayi bacci saboda la'akari da yanayin rayuwarsa amma shi witiri an fi son sa a ƙarshen dare ayi witiri a ƙarshen dare shi yafi dacewa amma shi abu huraira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya masa wasiya ka rika yin witiri kafin ka kwanta wato ashe idan mutum misali ya zamanto bai iya tashi karshen dare ko yana samun wahala ta haka to kar ya bar yin wuturi kafin ya kwanta ya kamata ya yi sa a farkon dare wanda kuma zai iya tashi a karshen dare baya samun wahala to ya bar wuturi zuwa karshen dare shi zai dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih al-bukhari kitab at-tahajjud babu salati duha fil da kuma sahih muslim kitab salati al-musafirin babu istihbab salati dhuha wannan yana cikin hadisai da suke faɗaitar da mu sallar walha wasiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ma Abu Hurairah kar ka yadda ka bar wannan kada ka yadda wata ya wuce baka yi azumin kwanaki uku ba raka'a biyu sallar walha Wikiri kafin ka kwanta bacci kuma hadisin mutafaqun alai wanda shi yasa al-Imam Muslim yace kaga wannan shi ya tabbatar mana ita walha ko da raka'a biyu mutum yayi ta wadatar ba dole bane sai kayi har a goma sha biyu akwai ma ma da suke ganin ita walha ba ta da iyaka saboda ka idan kai a biyu da safe can jimawa kamar goma sai ga kana da sukuni ka ƙara wani wajen sha ɗaya kaga kana da sukuni ka ƙara ko da ya fi goma sha biyu ne dukkan su sunan su walha wanda shine bayanin ibnu al kuma gaskiya ne dukkan suna karkashin walha domin babu hadisin da ya ayyana mafi yawan adadin nafila ta raka'ar walha amma wannan hadisin ya tabbatar da mafi karancin nafila a sallar walha shine raka'a sannan al bukari ya kawo hadisi a kitabu saum babu siyami ayyamil bizi salata asharata wa arba'a asharata wa khamsa asharata al bukari ya yi babi ya yi babi a cikin kwayo bukari sunan babin idan za ka yi azumin kwanaki uku a wata ka yi su a kwanakin da wata ke haske <clears throat> wato shi ne a daren ranar sha uku ga wata da kuma ranar sha hudu da sha biyar kamar yadda zo cikin hadisin abubuwar gifari wanda yake bulugun mara wato yadda ya zo cikin wata hadisin haka al'imamu bukari ya fifita duk da cewar ba ita kaɗai ce riwaya da ta nuna amma ba shakka akwai hadisai da suke karfafa wannan kamar hadisin abu zarri da ya zo cikin gulugun mara a riwaya ta zo cikin sunan nasa'i akwai lafazin da shi ma abu zarri da fari yake cewa ausani khalili bi salati kamar yadda abu hurairah ya faɗa masoyina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi min wasiya da abubuwa guda uku na daya yace la hunna insha Allah ta'ala abada abu zarar gifari ya ce ba zan bar su ba in sha Allah har abada ba zan bar abubuwa guda uku don nan da annabi ya mai wasiya a kansu ausani bi salatin duha shi ma abu zarar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya game da riko da nafilar walha wa bil witri qabla an-nawm in yi witri kafin in kwanta in yi bacci wa bi siyami salatati ayyamin fi kulli shahrin da kuma yin azumin kwanaki uku a kowane wata kaga wasiyar abu zar gifari kai kama da wasiyar abu huraira tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaiɗaikun su wasiya ya nuna cewar azumin kwanaki uku a wata ba dole bane sallar walha ba dole bane hatta shi kansa wutirin ba dole bane duk da cewa akwai masu ganin wutiri dole ne amma abin da hujja ta tabbatar wutiri ba dole bane sai dai bai kamata a bari ba ana cewa alamar mutum ya yi nisa daga addini shine za ka samu ya bari yin waɗannan abubuwa akwai hadisan abu abu dardadi shi ma yana sahihu muslim shi ma ya taho da wannan lafaz don haka yasa malamai suke zaben waɗannan kwanaki uku kamar yadda zo cikin fatul bari mujallar hudu shafin ɗari biyu da sittin da bakwai waɗannan kwanaki uku ranar sha uku ga wata ranar sha hudu ga wata ranar sha biyar mai kulli shahari kamar imam al-bukhari babin da yayi ya mana ishara ne ga haka saboda akwai riwayar jarir bin abdullah al-bajali game da falalan azumin kwanaki uku a wata yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce siyamu salasati ayyamin min kulli shahrin siyamu dahr yin azumin kwanaki uku a kowane wata kamar a shekara ne ana azumi to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyamul bibi sabiha salata ashara kwanakin da wata ke haske ka zaɓi kwanaki guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ranar sha uku ga wata wannan ya zo cikin hadisin jarir bin abdullah jabali wa isnaduhu sahih al-imam al-bukhari yana ishara ta wajen tarjama ga wasiyar abu huraira wasiyar abu huraira wanda ba shi kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma abu zar al-jifari wasiya sannan ga hadisin jarir bin abdullah al-bajali wanda ya ayyana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗannan azumi na kwanaki uku a yi su a tsakiyar wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana siffar dare wanda za a yi azumin washe garinsa yana cewa ayyamul bibi kwanaki da wata ke haske ya kuma ayyana ranakun daga ranar sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ya zo cikin lafazin hadisin eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama akwai hadisin abdullahi bin mas'ud shi ma abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa kana ya yasumu ta ayyamin min gurrata kulli shahrin manzo Allah yakan yi azumin kwanaki uku a tsakiyar kowane wata Eh, idan aka ce ya yi azumin kwanaki uku a jere yana nuna baya rarraba su akwai riwaya ta zo sunan abi sunan musa'i hadisin hafsa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya sunu kulli shahrin thalathata ayyam annabi sallallahu alaihi wa sallam a kowane wata yana azumin kwanaki uku amma ita hafsa Allah ya kara mata matar annabi sallallahu alaihi wa wasallam tace kwanaki uku din ba tsakiyar wata bane take al-isnain wal khamis wal isnain min al-jum'ah al-ukhra idan wata ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai azumi ranar litinin da alhamis da wani litinin sai ya daina kaga yayi kwanaki uku a wata ke wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai nau'ukan azumin nafila daban-daban kamar yadda muka yi magana akan azumin litinin da alhamis sannan akwai azumin kwanaki uku a wata kwanaki uku a wata din nan ya zo da lafuzza daban-daban kamar yadda aka samu bambanci ta wajen hadisin hafsa tada cewa ka yi azumi litinin alhamis wani litinin sai ka bar azumin har watan ya mutu sai wani wata ya tsaya ka fara da litinin sannan alhamis sai wani litinin sai ka daina ka ɗauki wannan tsari shi ma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka al-imam al-baihaqi sai ya kokarin hado hadisan sahabban nan da muka kirga sunayensu kowa da irin lafazin da yayi bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi kwanaki uku a wata ya kawo hadisin al-imam muslim da ya zo a babu istihbab salatati ayyam fi siyam salatati ayyam min kulli shahrin hadisin aisha aisha ta ce kana rasulullahi ya so mai kulli shaharin talatata ayyami ita ma ta ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin kwanaki uku a wata amma ita aisha sai ta ce ma yubali min ahli min ayyi shahri sa'am baya damuwa a wani gefen wata yayi azumi shi dai yana yin azumin kwanaki uku a wata manzon Allah bai ba da muhimmanci akan dole sai a farko ko tsakiya ko ƙarshe ba a naka riwaya shi kansa yana azumin kwanaki uku a wata din bai damuwa da a waɗannan kwanaki ne aka yi waɗannan kwanaki uku ɗin kaga sai ya dace da hadisin hafsa ita ma hafsa ba ta ayyana dole sai a tsakiyar wata za a yi ba so don haka sai al bai hakkin ce fa kullu man ra'ahu fa nau'an zakar kowane sahabi ya faɗi irin nau'in da ya gani ne wajen annabi sallallahu alaihi sallam shi kuma zan Allah idan zai karantar da aiki yana karantar da aiki na wanda kowa zai iya yi kowa zai iya yi saboda haka sai ya bada sauki sai ya yi kwanaki uku din a farkon wata ya yi kwanaki uku a tsakiyar wata ko ya yi kwanaki uku a ƙarshen wata yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa don haka sai aisha ta ce annabi bai damu ba a wani yankin wata ne ya yi azumin kwanaki uku din a farko ne ko a tsakiya ko a ƙarshe don haka sai alimar zuwa haƙi ya ce hadisin aisha sai ya zama alƙali shi yake warware duka bayanin da ya zo daga wani sahabi game da azumin kwanaki uku a wata abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin alimar zuwa haƙi ya ce wa aisha ra'a jami'a zalika aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka kaga duka waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin su kwanaki uku a kowane wata saboda haka ta ba da labari summary na yadda ta lura da rayuwar manzo game da azumin kwanaki uku a wata manzon Allah bai damu da ya tsaya ga tsakiyar wata kawai ba bai damu da yayi a farkon wata ba bai damu da yayi a ƙarshen wata ba kuma wannan shine ya inganta babu shakka ba dole bane sai kai azumi kwanakin kuwa a tsakiyar wata in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya mujallal 28 shafi na 93 ittafaqa al-fuqaha ala annahu yusannu sawm thalathati ayami kulli shahrin wa dhahaba al-jumhur ila istihbab kawnaha al-ayyam bi akasarin malamai sun ce eh to an fi so azumin kwanaki uku a wata din ayi a waɗannan kwanaki uku na tsakiyar wata saboda an samu hadisai daga sahabbai waɗanda suka ayyana su ranar sha uku da ranar sha hudu da ranar sha biyu amma ba dole ba saboda ka inda mutum zai a farkon wata ya samar da wannan sunna idan ya yi a tsakiyar wata ya samar da wannan sunna illa dai abin da ake cewa wato ka ayyana ya zama dole ko ka kushe ma wani wanda ya ɗauki wata fahimta kamar yadda zo cikin wani hadisi wanda shi ne kuskure kamar yadda limamu malik imam malik ga mazhabarsa yana kyamatar mutumin da ya ayyana kwanaki uku ma saboda hadithin aisha in ka ayyana waɗannan kwanaki uku to imam malik yana ganin ta yi kuskure domin riwayoyin hadisin sun zo da yawa to amma tun da dai an samu sahabi ya ayyana kamar hadisin abu zar da muka karanta akwai wata riwayar da abu zar yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah ya gaya ne idza sumta min shahri thalathata yi azumin kwanaki uku a kowane wata fasum wannan wani lafazi ne na hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma Abu Zar al-Ghifari idan zaka yi azumin kwanaki uku a wata to ka yi a ranakun sha uku sha hudu sha biyar annabi ya ayyana tunda ya ayyana su malamai suka ce to kyamatar da al'imamu malik ya yi ga wanda ya ayyana kwanaki uku din ya kauce ma ainihin hadisin abu da gifari tana yawa kuma hadisin da iso gare shi bane hadisin yana sahihu tarjih hadisi na dubu da talatin da takwas don haka babu shakka mafi yawan malaman sunna sun ce ka yi a ranar sha uku sha hudu sha biyar amma kuma ba dole ba ka yi shi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe abinda dai ake so a samu kayan azumi kwanaki uku a wata shin za ka haɗa da azumin alhamis eh, litinin da alhamis sannan kai azumin kwanaki uku a watan ba ba zai haɗu ba me dalili abin da ya sa aka ce ba zai haɗu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siyamu salatati ayyamin min kulli shahrin siyamu dahari azumin kwanaki uku a kowane wata ai azumin shekara ne idan dai za ka ɗauki azumin kwanaki uku to ka tsaya kan shi saboda Ladanta kamar kayi azumi ne tsawon shekara in ka kara da wancan ina za a cika wannan gurbin kuma tun da ba ladan da kwanaki 360 ne an ware na ramadan an kyale maka na nafila kuma ka cinye su sai ka kara abinda ka kara ba inda za a ji ladan don haka yasa malamai ke kyamatar mutum ya hada azumin nafila iri biyu a lokaci guda saboda irin wannan bayani na annabi sallallahu alaihi sallam, kuma na biyu ba a taɓa samu mutum Allah ya haɗa nau'i biyu na ibada a lokaci guda ba la ya yawaita su ne saboda dacewa da yanayin in kai mai iya ɗaukar alhamis litinin falilai alhamis idan za ka yi kwanaki uku a jere to ko kuma za ka yi a goma farko ɗaya goma ta biyu ka yi a goma ta uku a dai samu salatu ayyam min kulli wannan shine muhimmin abu me yasa aka ce an fi so a yi a ranar sha uku sha hudu sha biyar a littafin al-mughni mujalla na uku sha biyar sittin ibnu kudama ibnu kudama ya ce akwai malaman da suke bayanin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba mana waɗannan kwanaki guda uku saboda lokacin da annabi adam alaihi salam ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi gafaran Allah ya nemi gafaran Allah inna Allah taba ala adama fiha Allah ya karbi tubar annabi Adam alaihi salamu ne a cikin waɗannan kwanaki uku na tsakiyar wata wa bayyaba fahifatu sai aka share takardar laifi na annabi Adam aka goge sai takardar ta zama fara sai malamai suke ganin to ai takardar ta zama fara a tsakiyar wata tsakiyar wata ko shine lokacin da wata ke haske dare yake haske yake fari don haka yasa ake son a yi ibada a wannan saboda dacewa da samun wato karban tuba wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin tawilin da malamai suka yi hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidu baya halatta ga mace ta yi azumin nafila alhali mijinta yana halarci shine shahidun bi ma'ana hadirun mijinta yana halarci ba tafiya yayi ba illa bi iznihi da izininsa muttafaqun alayh حديث ينا صحيح البخاري كما صحيح مسلم واللفظ للبخاري كما لفظ ده لفظ الإمام البخاري al-imam bukhari ya kawo hadisin yana kitabun Nika, babu la ta'zanil mar'atu fi baiti zauji hali ahadin illa bi izini. sunan babu nan, kada mace ta yi izini wani ya shiga gida gidan mijinta sai da izininsa kada mace ta kyale wani ya shiga gida sai da izinin miji wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi yanda hadisi ya zo a sahihul bukhari kada mace ta yi izini wani ya shiga gida sai da yardan mijinta sai da izinin mijinta kuma malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'zan fi baitihi illa bi iznihi har mace ba daidai ba ne ta shiga gida sai da izinin miji wata mace ba ta da ikon shigowa idan mijin bai so sai fa idan mijin bai nuna damuwarsa a kai ba amma matukar miji ya ce ba ni son wance ta shigo to magana ta kai wa ma an faqat min nafaqatin an ghairi amrihi duk abin da mace ta bayar daga dukiyar miji ta dauki wani abu ta bayar ba tare da umarnin mijinta ba ta ɗauki wani abu a gidan ta yi sadaka ko ta yi kyautansa idan dai babu almubazzaranci fa innahu yu'adda ilayhi shatruhu za a ba wa mijinka rabin ladan wanda yana sahihul bukhari wannan shine tamamul hadisi yanda hadisin ya zo da tsawonsa amma shi ibn hajar sai ya datse shi daidai bukatar sa kawai tunda ana magana ne akan azumin nafila sai ya datso daidai azumin nafila amma hadisin ya zo da bayani mai tsawo ya shafi shiga gidan miji babu izininsa ya shafi mace ta yi tabbatar da wani abu daga dukiyar miji ta yi kyautar wani abu ko ta yi sadakansa ba tare da izinin miji ba ya shafi mace ta yi azumi na natula ba tare da izinin mijinta ba abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada aure guda hadisin yana sahihu muslim kitabu zakat babu ma anfaqa al-abdu min mali mawlahu hadisi na 2026 ya zo da irin wannan lafazi illa annahu qala lafazin alimam imam muslim la tasumil mar'atu wa shahidun illa da izini. kada mace ta yi azumi na nafila alhali mijinta yana halarci yana gari ba tafiya yi ba sai da izininsa wala ta'zan fi baitihi wa huwa shahidun illa da izini. kada ta yi izini wani ya shigo gidan mijinta inda mijin yana nan ba tafiya yayi ba sai da izininsa wa ma anfaqan min kafdihi min ghairi amri kyautan da ta bayar daga dukiyarsa ba tare da umarnin miji ba fa inna nisfa ajrihi lahu za a raba ladan a bashi rabi nisfa ajrihi lahu al-imam abu dawud ya rawaito hadisin saboda haka sai yake zada abu dawud an samu ƙari a lafazin al-imam abu dawud yana sunan abi dawud kitabu sawm babu mar'ati tasumu bi ghairi izin zawjiha karin da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaira ramadan amma fa banda azumin ramadan azumin ramadan mace ba ta neman izinin mijin ta kafin ta ba shi da ikon ya hana ta saboda azumin farilla yana kansa yana kanta wajibi ne akan mijin yayi azumi wajibi ne akan matar ta yi azumi don haka ba dalilin neman izinin mijin yanda hadisin ya zo a sunan abi la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idnihi ghayra ramadan haka lafazin yazo tamamul hadis baya halatta ga mace ta yi azumin nafila alhalin mijinta yana gari bai yi tafiya ba face ta nemi izininsa amma ban da azumin ramadan wala ka azan fi baitihi wa huwa illa bi idnihi miji yana gari ba tafiya ba to kada mace ta kyale wata mace ko wani mutum ya shigo gida sai da izinin mijinta al-imam nawawi ya yi sharhin wannan hadisi sharhu sahih muslim shi na shafi na 474 yace haza mahmulun ala ta taqaw wal mandub alladhi laysa lahu zaman muayyar duk wani azumin nafila mace ba ta da ikon ta yi sai da izinin mijinta dole ne sannan hatta ma azumin farilla in dai ba na ramadan ne azumin farilla ba na raba ba ba sai da iko sai sai da izinin shi sai fa idan wannan azumin farilla din yana da lokaci da aka ayyana kamar misali azumin bakance ta yi ma'amma alkawari idan ya biya masa bukata za ta yi azumi ranar litinin kaga ta ayyana rana za ta yi azumi ranar litinin allah ya biya masa bukata litinin ya zo kaga azumin farilla tunda dole ne ta yi da ta yi ma allah alkawari to a nan ba dole sai da izinin miji ba ba da sai da izinin miji ba saboda ta ayyana ranar tunda ta ayyana ranar ko da babu izinin mijin ta za ta yi amma ramukon a ramadan fa azumin ramuko na ramadan ba shi da lokaci laisa lahu zamanin mu'ayyan ramukon ramadan ba shi da lokacin da ya zama dole sai an rama tunda Allah madaukake ce fa'iddatun min ayyamin ukhra a rama a wasu kwanaki saboda haka ko da bayan wata shida ne mace ta rama azumi Allah ya karba Allah ne ya masa izini Allah bai ce dole a rama azumi da zaran an yi idul fitri da zaran an yi sallah karama a rama da Allah tabaraka ta'ala ya kyale ramukon azumi lokacin da mutum ya samu hali saboda haka bace ba ta da ikon ta tashi da niyyar za ta rama azumi sai ta nemi izinin mijinta me dalili saboda Allah bai ce dole sai a wannan ranar ba wannan ranar miji yana da haƙƙi wa haƙƙuhu fihi wajibun alal fauri idan miji yana buƙatar tarawa da matarsa da zaran ya masa umarni dole ta amsa kaga umarninsa amsa umarninsa a gaggawa ne dole ne amma rama azumin ramadan ala tarafi tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake fa'idatu min ayyamin ukhra wajibi ne a rama ramadan amma kuma an jinkirta lokacin rama shi wajibi ne a amsa bukatar miji an gaggauta wato wajibcin biyayya gare shi akan ita wannan ba saboda haka biyayya ga mijinta muhimmancinsa ya tsara rama azumin ramadan domin azumin ramadan an jinkirta mata lokacin da za ta rama ko da bayan shekara fa'iddatun min ayyamin ukhra amma idan miji yana bukatar safa ba ta cewa yi hakuri sai na gama biyan ba su sukan azumi na da ake bi fala ya kutu bi taqawwu wala bi wajibin ala karat al imam an-nawawi yace azumin nafila baya hana miji ya biya bukatarsa da matar shi idan yana da bukatar tarawa da ita haka ma biyan bashin ramadan wanda ke da wato yake da lokaci isasshe shi ma baya hana miji wato mace ta yi biyayya ga mijinta akan haka hadisi na gaba hadisin 705 wa an abi sa'id al-khudri an karbo hadisin daga abu sa'id al-khudri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يتي مضى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أزميني بيو يا هنا أي أزمي أو سكوانكي بلا بيو kwanaki guda biyu to su ne yawmin fitri ranar karamar sallah wa yawmin nahari da kuma ranar babban sallah wato yawmin fitri ranar aji azumi shine alfitr ranar da ake bukin aji azumi shi yasa ake kiransa al'idu buki asalin ma'anar al'idu da larabci kenan buki na aji azumi shine idul fitr sannan idan aka ce idul nahari buki na soke rakuma wanda shi ne ranar babban sallah ranar layya ko a ce masa wato yau uh, abuha shi ne ranar layya ko a ce yau nahari ranar soke rakuni mutafakun alai waɗannan ranaku guda biyu ranakun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi a cikinsu kuma hadisin yana sahih bukhari yana kitabu sawm babu sawm yawmin nahari lafazin sa qala sami'tu arba'an min annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'jabani hadisin ya zo da tsai. amma ibnu hajar shi ma wannan hadisin ya dade shi sai ya kawo mahallin shahid kawai yana magana akan azumin nafila sai ya dade inda aka hana azumi a ranakun sallah amma bayanin abu sa'id al-khudri yana da tsawo sai ka duba sahih bukhari abu sa'id al-khudri yace na ci abubuwa guda hudu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabat ne waɗannan abubuwa guda hudu sun ba ni sha'awa na ji abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kuma na yi sha'awar su na rike da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafiru mar'atu masirata yawmayn illa wa ma'aha zawjuha aw zu mahrama na daya kada mace ta yi tafiyar da ta kai na kwanaki biyu sai fa in tana tare da mijinta ko tana tare da wani mahrami tafiyar da ta kai kwanaki biyu wala sauma fi yawmayn al-fitr wal adha kuma kada a yi azumi a ranar idi biyu idul fitr da kuma idul adha na uku wala salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wala ba'da al-asr hatta taghruba kada a yi nafila a bayan sallar asbahi sai rana ta fito kuma kada a yi nafila a bayan la'asar sai rana ta buya sannan na hudu la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a shan damara za a yi tafiyar ziyara ziyara ta ibada sai dai masallatai guda uku kawai masjidil haram masjidil aqsa da kuma masjidi haza masallacin ka'aba masallacin qudus sai wannan masallacin nawa na garin madina waɗannan abubuwa guda hudu ke abu sa'id al-khudri yace na ji su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko kada mace ta yi tafiyar da ta kai kwanaki biyu sai tare da mijinta ko mahram na biyu kada a yi azumi a ranar idi karamar sallah ko babbar sallah na uku kada a yi nafila a bayan sallar asubahi sai rana ta kullo haka nan bayan la'asar har sai rana ta kuya na hudu kada a sha tsamara za a yi tafiya ta ibada sai dai zuwa masallatai uku kawai babu mai ikon yayin tafiya ta ibada sai dai zuwa masallatai guda uku kawai zan tafi buɗe masallaci a wani gari kaza to ka dai tafi amma ba ka da lada ko manzo Allah ya ce sai dai masallatai guda uku Ka'aba masallacin kudus sai kuma masallacin Madina wannan ka in kai tafiya domin su akwai lada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani falalan salloli a waɗannan masallatai guda wanda hadisin yana sahihu muslim kitabu siyam babu nahi an sawmi yawmil fitri wa yawmil adha yana hadisin 800 lafazin da ya zo cikin bulugun maram lafazin al-imam muslim a wani lafazi abu sayyidin kudiri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasluhu siyamu kaga wannan lafazin ya tabbatar duk mutumin da ya azumi a ranar sallah ba shi ma da labari la yasluhu siyamu azumi baya inganta fi yawmain a cikin ku guda biyu in dai mutum ya azumi a ranar babban sallah wa yawmin fitri li ramadan da kuma ranar karamar sallah lokacin da aka azumi na ramadan idan mutum ya azumi a ranakun indi biyu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa yace azumin sa bai ma inganta ba sai ake a gane ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ake a gane ranar sallah ranar da jama'a ke idi ita ce ranar idi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai mamaki mutumin zai tafi idi yana azumi a kamar tukka da warwara domin asali idi ana yin sa ne don an gama azumi kai ba ma gama ba ko kaga bai ma dace ka je idin ba bare kuma har ka dauki azumi sai zama mutum ya yi aikin da baya ga cewar babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ko bai ma inganta ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka rawaito hadisi game da cewar idan mutum yayi azumi a ranakun idi azumin sa bai ma inganta ba akwai Abu Hurairah akwai Abu Sa'id al-Khudri shine hadisin sa yazo a cikin bulugul mara akwai Abdullahi bin Umar wanda al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Aisha ita ma akwai kuma uh, Abu Ubayd al ibn Azhar yana cewa shahidtul Eid ma'a Umar ibn al-Khattab yana ba da labari wani tabi'i ne yayi zamani da Sayyidina Umar yace a zamanin Sayyidina Umar mun yi sallar idi tare faja a fasalla sai ibn umar ya taho ya ba da sallah saboda shine shugaba sun man farafa fahafaban na sannan sai bayan an yi sallama ya yi wa mutane hudu ba hudu ba sai ibn umar ya yi sai ya ce inna ha zaini kun ga waɗannan ranaku guda biyu ranaku ne da na ha rasulullahi an siya nihila manzon Allah ya hana yin azumi a cikin su yawmu fitrikum min ne. ranar da ku kuke aje azumi shine ranar karamar sallah wal akhar sai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi yau mun yawmun ta'kuluna fihi min Shi ne ranar da ya zama to kuna cin naman layya da kuma naman hadaya an gama aikin haji ranar da kuke cin nama na layya ko ko naman hadaya wanda bai tafi aikin haji ba yana layya wanda ya tafi aikin hajji yana hadaya sai na umar yana cikin waɗanda suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi azumi a ranar idi abu huraira abu sa'in al-kudri sai na umar ɗansa abdullahi bin umar aisha allah ya kara musu yarda wata riwaya wani daga cikin tabi'ai na ke kiransa ziyadu bin jubairin yace ja'a rajulun ila ibn umar wata rana wani mutum ya zo ga abdullahi bin umar ya ce masa inni nazartu an asuma yawman na yi alwashi zan yi azumin yini guda fawafaka yawma abuha sai ga shi ya dace da ranar idin layya ya dace da ranar idin layya na yi alkawari ma Allah zan yi azumin wata rana alwashi ke sai ga ranar ta dace da ranar idin layya ko kuma ranar karamar sallah sai abdullahi bin umar ya bashi amsa da cewa amara Allah ta'ala bi wafa'in nadri shi dai Allah ya yi umarni a cika alwashi wa naha rasulullahi an sawmi hadha al shi kuma manzo Allah ya hana a yi azumi a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi ranar karamar sallah ko babbar sallah kuma Allah ya yi umarni a cika alwashi shine al-imam an-nawawi yake cewa amma hadha alladhi madara sawma yawm al-ithnain masalan wanda ya tafi ga Abdullahi bin Umar yake cewa yayi alwashi ma Allah tabaraka wa ta'ala idan ya biya masa bukata zai yi azumin wata rana sai gashi ta dace da ranar idi to ya za a yi duk malaman sunna in ji al'imamun nawawi wanda yana sharhu sahihi muslim yana juz'i na takwas shafi na goma sha shida fala ya juzu lahu saumul idi bil ijma'i duk malaman sunna sun ce ko da alwashi kai za ka yi azumi ya dace da ranar idi haramun da ka cika sai ka canza wata rana kuma ba dai rana ba saboda bai yiwuwa ka yi ma Allah alwashi za ka saba wa manzonsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana a yi azumi a ranar idi idan ka yi alwashi ya dace da ranar idi sai ka canza ba ka da laifi wurin Allah subhanahu ta'ala saboda ba nufinka ba ne Allah ne ya kaddara cewa idi zai dace da ranar da ka yi wa Allah alwashi hadisi na gaba wa annu baishaka bin amrin al-huzali نبيشة بن عمرو الهزلي شيما فحاجي رضي الله تعالى عنه الله يبارك على خير يروي أن حديثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي أيام التشريك رانا كن شنيا ناما شين التشريك دلارة التشريك شين شنيا a fitar da nama a baji a waje saboda rana ta buge hasken rana zafin rana ya bugi naman kar ya rube waɗannan kwanaki da ake shanya nama ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne na cin abinci da kuma shan abin sha wato kwanaki ne na ciye-ciye da shaye-shaye wa zikirin lillahi azza wa jalla da kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala zikirin Allah magwayi mai ɗaukaka rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabu siyam babu tahrimi sauni ayyami tashri kai tsaye al-imam ya yayi ma ba hadisin baji sunan babin an haramta yin azumi a kwanaki uku na bayan na bayan idin layya su ake kira ayyamu tashri saboda idi karamar sallah ba a shanya nama idin babban sallah ne ake shanya nama wata riwaya ya ce ayyamu minan kwanakin zaman mina al'imamu nawawi yana cewa ayyamu tashirin salasa ba da yaunin nahari kwanaki uku da ake su ayyamu tashirin su ne kwanaki uku da suke zuwa bayan ranar idi bayan ranar idi na nalayya yawon nahari miyar da سميت بذلك yasa aka kira su ayyamu tashrik li tashrikin nas luhuma abahi fiha saboda wadannan kwanaki uku ne mutane suke shanya naman layya dan kar ya rube wa huwa takdiduha ana yin kilishi wa nashruha fi shamsi saboda aka sai an baza ga zafin rana dan kar ya lalace don haka sai malamin yace wa fil hadith istihbab al ikthar min al dhikr fi hadhihi al ayyam min al takbir wa ghayrihi tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kwanaki ne na ciye-ciye da shaye-shaye da zikirin Allah ya nuna cewa daga ranar goma ga watan zulhijja zuwa ranar sha uku ga watan zulhijja kwanaki ne da ake son musulmi ya yawaita zikirin Allah ya yawaita kabbara da sauransu haka ya faɗa kuma a littafin sa al-majmur mujallal na shida shafin shida. wa fihi dalilin liman qala la yasihu sawmuhuma bi hali saboda haka malamai suna cewa duk mutumin da ya azumi a kwanaki uku na bayan ranar idin layya shi ma azuminsa bai inganta wanda shi ne masabar al'imamu shafi da al'imamu abu hanifa amma wasu malaman suna ganin babu laifi idan aka yi azumin nafila a ciki a kafin ibn al-munzir an zubair bin al-awwam ga abdullah bin umar da ibn sirin wanda yana cikin tabi'ai al malik yana cewa ya juzu samun malik kamar tu'i idan lam yajid al-hadiya wala yajuzu da ghairihi kun ga an samu hadisai kashi biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a ranar idi ijma'an duk malaman sunna sun yarda hadisin nan da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a kwanaki uku na bayan idin layya to ya zama kenan kwanaki hudu a jere ba kyau a yi azumi da ranar idi da kwanaki uku na bayan idin layya to nan ne aka samu sabanin fahimta waɗannan kwanaki uku din kuma hatta daga sahabbai kamar su abdullahi bin umar kamar su azubair bin al babban sahabi suna ganin an kyamata ne amma don kayi ba a cewa ba za a karbi azumin naka ba amma da yawa malaman sunna suna cewa tun daga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya kamata mutum ya yi azumi a waɗannan kwanaki uku na bayan ranar idi kuma wanda shi ne bayanin al'imamu Maji Allah ya maka rahama ga hadisun al'imamu bukari wanda shi ya sa ibn hajar ya kawo hadisi na gaba wa an aisha ta wabin umara an karbo daga aisha da abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala aisha da abdullahi bin umar suka ce waɗannan duk sahabbai ne lam yurahhis fi ay lam yurahhas ba a yi rangwame na yin azumin nafila a cikin kwanakin shanya nama ba a yi rangwame ba kwanakin shanya nama kwanaki da suke guda uku na bayan ranar saboda ana fi da nama a shanya su a rana shi yasa yin kira su ayyamu tashrik waɗannan kwanaki guda uku na bayan idin layya ba a yi rangwame ga wani ya yi azumin nafila ba illa liman lam ya jidil hadiya sai kawai wanda bai samu hadaya ba wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara wanda ya tafi aikin haji bai samu hadaya ba ya yi tamattu'i to dama zai azumi kwanaki goma zai yi kwanaki uku a aikin haji ba sabatun idza raka'atum idan ya dawo gida ya yi azumi kwanaki bakwai tilka asharatun kamila zalika liman lam yajid al hadiya wanda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya faɗa waɗannan sahabbai guda biyu Abdullahi bin Umar da Aisha suka ce to in ka tafi aikin haji baka da kuɗin hadaya kuma ka yi kayi tamattu'i kaga za ka yi azumin kwanaki goma kwanaki guda uku Allah ya faɗa ya ce fil hajji tun da an ce fil hajji ya haɗa dukkan kwanaki na aikin haji in ban da ranar da mazo ya ware ranar iki saboda haka abdullahi bin umar aisha suka ce za ka iya azumi kwanaki uku din nan bayan ranar idi idan aka yi idi na layya ko washe gari sai ka ɗauka bayan ranar goma ke ka yi azumi uku ɗin ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku sannan sauran azumi guda bakwai sai ka dawo gida hadisin yana sayyul bukari wannan shine abin da yasa al-imamu malik yake cewa ya يجوز صومهما للتمتع إذا لم hadiya الهدي الإمام مالك wanda bai samu hadaya ba domin idan mutum ya yi nau'in hajjin tamattu'i to dole sai ya yanka dabba dole sai ya yanka dabba idan ya zama bai da halin yanka dabba din to zai azumi goma yana iya yin azumi uku nan a waɗannan kwanaki uku na bayan ranar idi yana yake rawa da bukari hadisin al-imam al-bukhari ya rawaito shi yana kitabu sauni babu qiyali ayyam at-tashrik akwai hadisin abu hurairah akwai hadisin abu hurairah wanda ya bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asa Abdullahi bin huzafa ya tofu fi mina haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guda ɗaya ne wannan hajjin kuma shi ake kiransa hijjatul wada hajjin ban kwana saboda cewa annabi duk sa'ilin da aka isa wata gaba sai manzo ya ce to ku koyi yanda ake haji dan ta yiwu ba zan sake haji da ku ba kuma abin da ya faru kenan wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi bai sake wani hajji ba abu hurairah ya ce lokacin da aka tafi mina idan aka ce an tafi mina wato ranar goma ga wata an gama an gama aikin hajji an dawo mina kenan ya zama an tafi an yi jifa an tafi an yi bawafi an dawo zaman mina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin huzafa ya dinga zagaya tantuna na mahajjata amina ya zagaya mahajjata ya rika gaya musu ya rika yin shela shelar da zai rika yi ya rika ce musu la ta sumu hazihil ayyam kada ku yi azumi a kwanaki uku din da za mu yi a gaman mina fa innaha ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla kaga sai ya dace da hadisin da muka karanta a littafin nan abdullahi bin huzafa ya zagaya alhazai yana musu wannan sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi azumi a waɗannan kwanakin saboda kwanaki ne da Allah ya ba da damar a ci abinci a sha abin sha domin Allah madaukaki ba zai ce a yanka dabba a watsar da shi ba wannan shi yasa malamai ke cewa duk mutumin da zai yanka dabba bai yi amfani da ita ba to bai dace da sunnar manzon Allah ba na akwai wanda zai yanka sai zai yanka hadaya ko ko yanka layya dabbobi da yawa sai a basu ba daidai ba ne shi fa Allah ya izini a ci naman a sha a yi sadaka a kyautar sai aka ce kada ma a yi azumi a kwanaki uku din saboda kar a yi watsi da ainihin dabbobin da aka yanka a ringa kuma zikirin Allah kuma hadisin Abu Hurairah shi ma ya inganta kamar yadda ya zo cikin silsilar sahiha hadisi na 3573 وتر رواية أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي أيام التشريك أيام طعم وذكر شيما هنا سلسلة صحيحة حديث يدبو ذا قريبي ذا ثمانين حديث أنس بن مالك ينا سنن الدار القطني ينا كتاب الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار لفظ ينسى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة النبي يا هنب أي أزني أقوانكي بير أشيكار hadisin ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi cikin kwanakin shekara guda biyar waɗanne ne sai ya ce yawmin fitri ranar karamar sallah wa yawmin nahari da ranar babban sallah wa talatata ayyamin tashrik da kwanaki uku na bayan ranar babban sallah kwanaki biyar ce su kenan kuma shi ma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i fajir hadisi na 6961 waɗannan kwanaki guda uku annabi ya hana yi azumi sannan akwai hadisin uqbatu bin amir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu arafa wa yawmun nahari wa ayyamu tashriq iduna ahli al-islam wa hiya ayyamu aklin wa shurbin ranar arfa ita ce tara ga wata da ranar goma ga wata shine yawmun nahari da kwanaki uku da za su zo a bayan ranar babban sallah kaga an samu kwanaki biyar ga wanda ya tafi aikin haji, an samu ƙari wanda ya tafi aikin haji an samu ƙari amma kai da baka je aikin haji ba fa ba hana ka yin azumi a ranar tara ga wata ba yana ma da falala amma wanda ya tafi aikin haji, an hana shi yin azumi a ranar tara ga wata da ranar goma ga wata da ranar sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki biyar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗayan su ranaku ne na buki gare mu mu musulmai kwanaki ne da ya kamata a ci abinci a sha abin sha wanda shi ma al imamu Tirmidhi ya inganta shi hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2114 akwai sahabbai da yawa da suka rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba raya na imamu Bayla'i ya kirga waɗannan sahabbai kamar nubaisha wanda shine hadisin sai zo cikin bulugul maram da ka'ab bin malik da uqbatu bin amir akwai bishr bin suhaim da abu huraira ga hadisin abdullah bin huzafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya rika sanarwa a zaman mina kada ayi azumi sannan akwai sayyiduna ali bin abi talib waɗannan sahabbai Allah ya kara musu yarda duk sun ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi a kwanaki uku na bayan ranar idin eh, layya ah, don haka yasa babu shakka duk mutumin da ya azumi a waɗannan kwanaki uku azumin bai inganta saboda manzo Allah ya hana barin su shi fi dacewa sai kawai mutumin da ke kafara idan kana yin kafara ba za ka yi azumi ba a ranar idi amma za ka iya ci gaba a washe gari saboda la'akari da bayanin aisha da abdullahi bin umar kan cewar idan mutum bai samu dabbar hadaya ba ya tafi aikin hajji yana da damar ya azumi guda uku a ranaku uku nan na bayan ranar idi to kai ma da kake kafara ranar idi ne kawai ba za ka yi azumi ba washe gari sai ka dora wanda ya zo cikin almugni na ibnu kudama eh, mujallal na hudu shafin 247 to akwai alamar ba za mu iya karasa hadisin inda muka ce za mu kai ba Allah subhanahu wata'ala ya albarka gwargwadon abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kurakure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك